نواب السلمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya sai ya sake dawo da mu wannan darasi na alƙur'ani mai girma muna jin suratul nur kuma za mu kan maganar aure wanda Allah ya tsawarar da mata da waɗanda suke ba su da kauraye cikin mazafi jiya mun gama da makasis na gawa manufar kawai yau za mu yi magana a kan kawai na auren wato wani amfani mutum yake samu domin dukkan umarni na ubangiji da ka sani yana da fa'ida da amfani shi kafin mu ci gaba akwai a tambayoyi wani ce assalamu alaikum mala idan mutum ya farka daga daga barci ana kiran sallah na ƙarshe sai ya jawo abinci ya ci yana cin abinci sai ya ji ana tayar da ikama za a yi sallah menene hukunci a kansa to irin wannan kamar akwai ɗan kama da wani abu na ganganci haka a ciki sannan kuma sai a rubuta kuma ana son a ji ra'ayin wani mutum shi addini ƙa'ida ya ke shi kuma da ƙa'idodin Allah ya shafarta shi wanda ke so ya samu lada sai ya bi ƙa'ida wanda bai so ya samu lada sai ya fara kama kamar kaga yanzu na farko ya tabbatar da cewa ya ji an yi kiran sallah na ƙarshe ya san na ƙarshe a ƙarshe kuma ya zama ba a kiran sallah na ƙarshe sai an sigiri kuma a hakan bai haƙura bai jawo abincinsa yana ci a yana ci ne sai ya je an sa da ikama kusan yanzu yana da imamu menene hukunci ina da kamar kokarar kansa yake saboda ya san abin da ya yi ya san kuma halin da yake ciki ina ga ko bana ka fara azumi sauran shekarun duk baka bana gaba bana ka fara yi ka san cewa in an kira a fitar in an kira kiran karshe to ana ba su abinci jama'a ko ba ku bana gaba ba ku ba kowa ya sani to na sai an tambaye mu kawai da gangan kake yin abubuwa mutane suna yin Allah kamar wasa da ibada kuma watakila da ashe tafiya zai yi ko wani abu ne zai yi da wuya ya makara ya wannan gangancin da ya tafiya ba amma kaga da yake azumin da shi ga shi nan da aka masa kallon ko oho bari ci abinci kakan alfajir ya ke wannan ganganci to da kuma mutane su zai ne ma Allah ne wannan ta'annuci kuma ya sake yin wata mutum ya farka daga barci ya farka ana kiran sallah na ƙarshe kuma ya jawo abinci kaga misali da farkawa ya yi ma bai ji kiran sallah ba sai ya ci gaba da cin abinci yana cikin kiran sallah cikin abinci sai ya ji ana ji kama kaga wannan za a yi cewa yana da uzuri amma kuma ya farka ana kira na ƙarshe kuma ya san kiran ƙarshe yake kuma ya jawo abinci kuma ya ci gaba da ci to ni dai azumi ba na wani azumi na Allah ne tsoron ta zan barka da shi amma ni in kana so ka kubuta to karama azumi ɗaya in shawara zan ba karama wani azumi domin akwai zanganci ya zama maka sauki bayan an yi sallar da ka rama azu yau inda kawai na farka ne ban san abin nan ba sai kawai na cigaba da cika bin sai da ji ana cika ba shi nan ya ce wannan kuskure kuma allah yana yafi abin da aka yi kuskure amma kai ka san maganin abin da dare ya ya abin wataƙila da abu gari ba ne aka tashi ana kiran da asha ai ba ka zai mu ya san cewa azumin ya je ke amma wannan kuma yanzu yana mu ba za mu iya ba za mu iya baka halarci ba kan wani saboda akwai ganganci a ciki kuma ka kiyaye gaba saboda saboda kanka da kuma ubangiji wanda ya ce assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya kara wa Allah ya kara ma lafiya amin yake tambaya na hada yaya hukuncin gagon da ya kai shekara talatin da shida ba a raba ba in an zo rabawa sai yayana ya tada rikici shi bai yadda ba kullum a cikin haka muke kuma kuma mu biyu ne kawai ya ce wasu to ai wannan ba za ka turo wani tambaya a kan wannan har yanzu eh, har ka ce wanda ta shafi gida sai dai muna bin tsoro ga wanda zai hana abin da Allah ya shiga yi domin Allah shi ya ce a raba gado ina jin tsoro ga mutumin da zai zai ce kar a yi sai dai idan da ya samu yardar magada idan magada ne suka yarda suka ce kowa da hankalinsa baligi ya ce kada suka ce to su sun bari kowa da suka yi suka tsara wani abu ne da amma wani yana so a raba wani kuma ya ce kar a yi kuma har shekara talatin da shi kuna ba ta bukan lokaci ne kuma magadan da su yi yawa idan ko biyu ne yanzu wannan shekara talatin da shi da wata kila ya kai kai aure ka haihu ta kuma yanzu kenan ya'yan kama da matan kadu za su shigo cikin gara shi ma kuma matansa da ya'yan kadu za su shigo cikin gara irin da ya ga rikici ya kawai idan shawara zan bayar ka tafi kotu don nan ba wannan filin ba zai iya ma maganin matsalar wallahi ba zai iya maka maganin matsalar domin abin da ka sani ne kake tambaya ai kowa ta kuma mutu kan ana raba gado ko ba zai gatan mai malami ba kawai an gyara ba sai a je kotu sai dai ka shigar da ƙara a kotu shi kana son a baka haifin ka ba shi kenan kuma kotu za ta ga kamin amma mun ba yadda za mu iya zuwa ne saboda haka kusan kawai ka ƙara ma kanka gajiya nan ba zai yi maka amfani wannan abu na kan tun da ya yi sannan ba ka shawara kawai ka je kotu na ko kotu ka ce za ta yi magani za ta kira yayin na kuma duka ita kotu ba a mana taurin ka amma ka gaya mai ina da idan na ce yayin ku yanzu wannan bari da saboda mu ba mu san mu kira wani mutum ba wanda ya yi imani kawai ya yarda za a yi musu matsala shi ne da suka kira shi ne وليت يسلم عليكم دفات مالك يا شاوى نفيا الله يا كرفا من مالك تنبيانا اتتي مالك يرمو تابامو تا تو تابامو مانغاني تابامو yana zai ce ta ba mu wani mutum kudi ne nan ta ba wani mutum kudi wato a gado ya tsaya mana gida da ya tsaya sai ya koma cikin ciki da iyalan sai ya zo ya ce mata an fasa cinikin ta ce maka ba ni kudin ah, ya ce mata kibari za a tsaya yau shekara ashirin ya ba ta kudi kudin a ciki na ke za mu iya mayar maka kudin ya ba ta da ce maka mu gida muke so kaga wannan duk ba duk ba aikin mu bane duk ba abin da za mu yi bane aikin mu wannan ku kuka je kuka yi abu da ku da ma zai ku kuka da kuka kuma yanzu kana son mu ce a baka kuma yana da kuɗi ko ayya mu kuma a me za mu ce a me da kuma mu addu'a za mu hana ku ka tambayar mu abin da za mu iya ba da amsa wadda wadda musulunci ki da ko sallah ko azumin ka ko wani abu shi ne ya ta ku da mu amma yanzu wannan me za mu ce ba mu da magana ba kuma mu ka shirya wannan abu sannan kuma ka shirya ta ba shi kuɗi wai yanzu yana son mu ce masa a ba su kudin ko a yi a yaya wani tambayar ma ba a iya wala mutum sai ma bai san ma abin da zai tambaya suna ku a tunanin tambaya kaga wannan ai hakkin ku ne ga wanda ku ne ku ne ma ko a kotu ko tun da kudi aka bayi kuma da wata yarjejeniya aka bayi me aka yi sannan yanzu kana tambayar wai ah, za mu iya cewa har yaushe da Allah na annabi ko kirka tambaya irin abin da ya kamata da yi ba kawai kowane abu sai ka kawo mana shi nan ba za mu iya yin komai a kan duk irin waɗannan da za ka ga cewa na ba mu wani bashin kuɗi mai kasuwanci ya cinye kuɗi sai ya rubuta yanzu malam ya to malam bai kai ce ko ya faɗa maka abin da za a yi kawai wahalar da mu kawai kake ba wani abu a ciki illa kawai akwai yan sanda akwai kotu ka nemi kudin da su su ne za su iya kiran ku. amma mu yanzu dan mun ce ya zo nan mu ba shi shawara ma ba zuwa zai amma ga kai ne wajen kuliya man ta sabo su za su kira shi wallahi sai su za a tuso ƙiyar ka ba ya daidai ko ba haka bane amma mu idan ka zo kana ta wannan ta kana ta bakar magana wallahi ba abin da za mu iya yi ba? amma da yanzu misali yayin ka ka dauko ka zo da shi nan gashi a gaban nan sai mu tambaye shi malam ya sa kace me musu kudi ko ba gaskiya ba amma kawai kai ta samu wahala mai ta surutu shi yayan ka ma baya nan ba ji yake ba ba komai ba muna ta surutu yana cinye mana kuma lokaci ni ko kamar haka nake gani to amma idan kana son irin wannan ɗauko shi kuma eh ya zo nan malam wannan shi ne wanda ta ba mu kuɗi ya je ya gida kuma ya shiga ciki ya barga gashi marfa to kaga daga nan kuma sai bai koba su yan sanda Don mu ma ta kuɗi ba ba zai zai ba sai haka shi da yan nan su da shi to da ka darin ka tafi wajen yan sanda kawai ko ka tafi kotu shi ka je za ta fata maka haƙƙi kuma akwai masu anguwanni wanda su suke sa hannu a kan takardar cinikin gida ko na biyu su ma kana iya zuwa su sami za su iya kira amma wani abu ba wajen malami za su ba wajen malami ba abun da zai iya muku yanzu idan na karanta takardar da na tashi shi kenan amma mai unguwa wanda aka fi gidan a unguwar zai iya sa wanda ya cinikin gidan da sunan wa aka saka ko waye ya sai gidan zuwa ya shaidu duk mai anguwa na iya kira ga hanyar da za ka bi tsawon wajen makarka matsala ta yi ita bitana da yawon da bari kenan na ga kamar duniyar ba zai ba kusan ba kawai kuna da zaune a cikin ta ne kawai har yanzu mutane ba su waye da inda ya kamata su yi abin su har yanzu in ka kula za ka ga kamar wayewar ma karyar ta ake ba amma waye din ba inda ba ka san inda za ka bi ko haifin ka ba kana kaiwa kukanka inda ba za a share hawaye ba mu a inda za mu share masoya me ya shafi sallar ka gaya mana yau ba ka fatawa kawai ka je me ya shafi azumin ka gaya mana amma wani ya cuce ka akan kudi ba za mu iya karɓo maka kudin ba in mun yi ta karanta hadisi a nan shi ba ruwan ba ko ba ka bane ba ruwan ya rike muku kudi kuma kuna zaune kuna ta tambayar wani mai hadisi mai hadisi mai zai muku maganar gaskiya guda ɗaya ce malam ba kotu ba irin waɗannan cuta da ake yi wa mutane da marayu da wasu mutane da suke fakewa wadan tsaron su a kotu kawai za ta neme su kuma wallahi ba mun kiye maka ba amma muna gaya maka mun sha ganin irin waɗanda kuma ko aikawa kai kai dai na farko da za mu ce ka zo da yayan naka ba zai zo ba ka zo da wanda mahaifiyar ku ta dauki kuɗi ta bashi ba za ta iya zuwa da shi haka ne mu kuma ba za mu iya dauko shi ba don ba mu ma san shi ba amma yanzu kana zuwa wajen rajistra a kotu sai sai kai daga ina ne wuce abuwa kake ina ne gurin zaman kike kike kike sai a rubuta takarda kotu tana neman ka a kai masa a san zai zo ko ba zai zo ba eh, zai zo to amma kun tsaya kuna ta bin gefe-gefe inda ba zai muku amfani shekara ashirin kana magana sai ka mutu ne za ka samu gidan kuna jiran sai yana zaune a cikin gidan ko ba nasa ba shekara ashirin ma ai wautar ku ta yi yawa ba wani watakila kai ba ka da gida mahaifiyar ba ta da gida shi kuma da kudin ku ya zai gidan kuma ya zai zauna ya saka iyalansa ya zauna kuma yana zaune shekara ashirin kuna zaune ina wayewar ka take sai ba je ne ai wani wani lokacin har za ta harsuna mutum ya faɗi maganar da ba ita kenan ba haba ba da shekara ashirin kana zaune da gidanku ka wani kawai ya shiga gidan ya zauna don kai sanya sarkin ƙauyawa ta fi kowa ƙauyanci baka san yadda za ka ba ka je kotu wallahi za su za su neme shi za su neme shi wallahi shekara a gidan mana ai hakurin na ku yi yawa don Allah <laughs> a rinka a rinka yin abin da ya kamata a daina wato kawowa kowace irin takarda ba kowane abu ne za mu yi magana a kai shi kowane za su maka maganin abubuwa yawa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 mata wato daga kuyangun ko kuma daga bayan musalihai bangin ya ce in sun kasance bakirai ne allah zai wadata su daga falala ya ce shi allah bai yalwatawa ne kuma matsayi mun faɗa muku tunda allah ya ce a yi aure akwai manufa kuma mun faɗi manufar aure yanzu kawai fa'idar auren namu faɗa watakila wannan fa'idar za ta sa wanda ba su da auren su yi sau da duk abin da za ka samu fa'ida a jikinsa to ya kamata ka yi shigo ko daga cikin fa'idar shi ne malamai suka ce akwai imtisalu amrin nabi wanda ya aure ya sadar da umarnin annabi domin an annabin kararai kira ya ta ya ma'arar da ba ya kuta matasa wani tsada a mai kuma ba a tsakiyar duk wanda ya samu dama da kudin da zai aure su ya aure shi da kuma a kan su domin yin auren shi da ya fi da ida tunda alayyar yawar su da aure kaga komai lafiya kuma jin ya ce da ya zubi ya ce yin auren shi da ya fi da kuma lokacin da a rinsa ida wannan ka'ida ta farko ke na biyu ibabu na wa tanzilul zawjayn aure yana sa rai ta zama kamila kowane ɗan adam yana son ya zama to kamila shine kamar mai mai mutunci amma a cikin wasu addu'ar da Allah mai yana da mutunci ba ko wal gina ina roƙon ka wato samu kamala shine akwai ofis mutumin da bai kula mutumin da ya zama doka a bilalin su aure da cikin fa'idar sai na mayar da kai kammalallen mutum wanda ba zai je ya zuba ba bare saka idanuwa su cikin kama ko wasu abu ko abu na aure na ka wannan a samu ifafa ko a fara abu na uku shi ne aure yana da haifun nakal wato aure yana da cikin da tsaye jinin sa ana annaka su ne kwayoyin halitta wanda da su rage halitta ɗan adam kuma ana samun su ne a cikin ruwan maniyyar mutum haka ake samun su daga maniyyar mutum to waɗannan kwayoyin aure yana son ka tsare su sai a guri ɗaya ake ajiye su shi ne ma'aikar matar a wajen saduwa ba zai zama to ka je ka zuba kwan halitta a can wajen wata karuwa ko wata bagare ko kuma ka je ka zuba a can kai ne duk inda mata suke ka je kan saba da wata ka je to kamar kana wata koyin halittar ka ne ba ka kama su so in allah ya kaddara a saduwar da ta zama ta zama ta samu ciki ta ci mutuncin na ga ƙwayoyin halittar da ta ci mutuncin su domin ta zuba su inda bai kamata sannan kuma ka samar da ɗan adam ta hanyar da kai baka zama samar da kai wannan bai kamata a sannan na hudu daga ciki shi ne ikhrajul ma'in ladhi yadurru ihtibasihi bi jumlatin badal abu na kuma shine fitar da fa'idar ruwa shine za ka rinka fitar da wani ruwa a wajen saduwa ke wannan ruwan da nan zai burbu da ke ba idan da za ka tsare shi ke fita ba a samu hanyar da zai kashe fita ba to da zai cutar da dukkan jikin ka saboda idan mutum ya zauna misali ba mafarki yake ba mani yake baya fita ya zauna shekara da shekaru haka to ana samun matsala kaga komai askari ya ce in ka ga ana yawan samun wato fitar wani shi ne kullum kai fitsari wani ruwa ya rika mutuwa mai kauri ya ce dudun azubu tsawon gauranta shi yake jawo idan gaurantun ka sai tsayi sai tsayi kuma ka zama to ba zina kake yi ba so mani ka yana ta taruwa shi ma kanka wata matsala ce wanda ce wasu za a yi ta samu wani tarbi da ake kira wato asirar jama'a sirrin jima'i ya kawo abubuwa da yawa cewa tara ruwan mutum ya kifita shekara da shekaru to matsalar yana iya zama ba wani ba ba shi shi ba ruwan yana fita to wani sauki ne don in ya taru ya taru zai iya cutar da jikinsa to ta hanyar aure an tafi ta fitar da shi a shi yasa suka ce daga cikin fa'idar shi da fitar da shi zai rage maka kamuwa da wadancan cututtuka ɗin da za su dame ka nan na biyar shi ne kawai ruwan in ana nufin kawai ruwan shi ne biyan buƙatar juna wani kullum da samun jin daɗi a wajen karuwa والتمتع بنعمة زوجية لكم جدا لنعمة أورا وانا نجدك أكتن أوري أكتن أوري أكتن كبير مؤلاء كما يدى الله يسير فالفاق مدى زيد بن أولا ربه فانا أنا نقول أضاف الوضع شين بيم مؤلاء الكعب دسام الجدا والتمتع بنعمة الزوجية da kuma samun jin daɗi da ni'imar aure wannan yana taimakon ka wajen ba ka samun walwala a cikin rayuwa da ta ta'ammuli da ita mata abu na shida suka ce ta haƙiƙul mawadda warraƙama wattarabu bainal zaujai. a aure da ake samun haƙiƙanin kauna tsakanin miji da tsakanin mata warrahma da kuma tausayin juna wattarabu da samun ɗauruwa bayan zaune da tsakanin ma'aurata guda wato a wannan da ake samun tabbatuwar soyayya amma in ba auren aka yi ba don ka kwana tana rubuta mata leda ba za ka samu wannan bai bukatar don ta kwana tana rubuta maka wata leda wanda ake kare da yi cikin wani har da za a tuntun zuciya ta takardar kafin ya rubuta a yanzu aikin wanda ta ba zai biya ba bukatar da wata duk shiri ta sai an yi auren da ake samu hakikalin kauna hakikalin tausayi hakikalin dauwar tsakanin yin da mata amma wannan Leta, da wasu kalmomi da suke ta yawo kana neman su ko a bishina da kowa littafin karya ko wani abu da wanda aka ta yawo kana nema sai ka samu wani kalmomin da zan kuma burge ta shiri ta ce ba za su maka wani yau samun hakika ne shi ne a yi abu na bakwai daga cikin da kawai shi ne usulun zurriyar tsayyina wa ne usul gawabi bil walad salih shine sabuwar zuriya ga kakkiya daga cikin da aure ake samun ya'ya ita ce zuriya da kakkiya da kuma samun lada na hidimar aure da ta ɗauka da kuma samun ɗa na ko samun ya na kakkiya wanda waɗannan arziki ne masu yawan gaske a cikin kawai ka samu ya na gari wannan ba karamin arziki ba ko ka samu ya ta gari babban arziki ne wanda shi ba a iya sayar da da kuɗi ba a da ba a sayarsa da kuɗi saboda haka sai ka hada da addu'a da tarbiyya da tsayawa abu na takwas usulun ajin jirgin ba samuwar lada ta hanyar ciyarwa shi za za ka samu mai aure ko da bai yi sadaka ba misali to abin da yake wa matar da na hidima ta ci abinci ta kushe sadaka ce shi za je da ba ku misali na ke cewa shi aure sababi ne na arziki za ka ga tana da yawa idan kai aure akwai albarka da yawa da Allah tabaraka ta ana yake sakawa wato a cikin sa yanzu za ka ga cewa mutumin da bai da mata idan ya zai rasu tawar zai ci abinci filistin da bai tsaya ya ci abinci saboda bai da mata ba mai dafa masa wannan filistin watakila kudinsa kadai da zai amfani da shi ya yi cefane a gidan da shi zai ci da matasa za su ci watakila har da ɗan sama guda biyu ko amma yanzu kulattin ɗaya shi kaɗan ya share shi kuma bai koshi ba kuma haka zai tashi kuma a cikin wannan kudin na kulat ɗaya da zai je ya shinkafa ya ɗan yi cefane matar za ta kashe gaji wata gida ba almajiri ne ko ne ba zai iya samu so shi za albarkar da Allah ke sawa a cikin aure tana da yawa shi za za ka ga kawai wato wanda yake da aure yana samun lada da ciyarwa da yawa kuma wata watakila sauran jirgin abincin ba da abinci watakila in an zuba kaji su ci ko garu su ci shi kuma annabi cewa kullu zai kabajin na kwallon duk wani ma'abocin hanta da tasabi idan ya ci ta hanyar tana da lada to kaga ga kashe kuɗi ga abin nan galibi yanzu idan ka kalli waɗanda ba su da mata sun biyo da suke da mata wajen kawai biya bukatar cikinsu sun fi masu mata barna kuma sun fi ko da ke zuwa da da sabon da jirgin abokan yau da rana da daddare ko banda yan wasu kuma da za su tara wannan kudin ya ta shi da masu da ‘ya'yansa guda uku su ci abinci a wurin duka da wani so shi zama da yake daga cikin ka'idar aure akwai kusuru wato faruwa ko samuwa na ladan ciyarwa abu na tara shi ne tsawabin jazir ala injazin wani da sha'a wa saburu alaikin wa tarbiyyar al-tarifa suka ce akwai samun lada a kan matar ka ta haihu samar da yawon da haihuwar kaga har cewa ake wacce ta mutu a nakuda ta yi shahada saboda dalilin samun da wani ta rasa musulma mai imani ana musulma mai shahara. sannan kuma bayan ta haifa da kai da ita duka akwai wasu a akwai haƙuri da kuke a kan yaya wanda wanda ba shi da mata ba ya samun mata yanzu wani idan ya kwanta ya tafi nan sai lokacin da aka tashi ba wani yaro da dan ya tashi da dare na kusa za ka tashi to yaron ya dame ku da kukan ma ka yi haƙurin ta tashi a rarrashe shi a nema maka magani in bayi da lafiya duk wata hanya ce wata Allah yake zarta za ta yake ba ta lafiya domin ta taimaka a kan samar da rayuwar wa tarbiyyar tsari da kuma ba da tarbiyya kai kaiwa makaranta biyan kudin makaranta ana shigo na nan halayya kawai shi akan kyawa da biyu duka wannan fa aiki ne wanda kake wanda Allah ya ce wanda bai aure ba da ba ta da wani ba ruwan ka ba ruwan ka ko tsoron kawai yana nan ne shi ma ga shi yana bukata na goma min asbabi usul rizq aure yana daga cikin sabukan da suke samar da suke sabbaba sabuwar arziki misali yanzu kana sayar da wani abu to duk abin da ka samu akwai tunanin sai ka raba sai ka yi tunani za a kai abu kaza gida abu kaza za a ajiye shi to wannan tattali da kake samu akwai wanda ba shi da mata baya samun wannan tattali ke zama lokacin da wata gwamnatin ta wuce ta yi kurakurai kawai ta tura wai a ba kowa kudi wai zai yi noma ba tare da an ce. wani da ya samu kudin ya zai kasuwar wani, to kasuwar waya bai kata kamar ba hankali a jiki a sai ka samu irin wannan gudun ba ka yi tanadin yadda za ka iya mayar da kudin nan su karu ba kawai tunanin ka bar ka bindige su a saboda kai kai kaɗai kake a duniya zogin su haka kake ba wanda kake cewa ba ka ɗaukar nauyin kowa ba ka damu da kowa da yawa ma daga cikin wasu dan sun wayar da ya ko iyayensa ba zai gaya ba balle a tsammanin zai taimaka wa. so idan kuna aiki da mutum yana da mata kai ba ka misali a ce zai ku dubu arba'in to mai mata ya fi ka tattalin dubu arba'in din nan da sanin a ina zai kashe su haka ne ko ba haka kai kan yanzu dubu arba'in ka kawai kamar tana hannun mahaukaci ne bai san yadda zai daita sai kawai idan ya ga wannan abun ya masa sai ya zuba kudin kawai abin saboda ba da wani tunani na waye da nauyi a kansa babu wannan gashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in ya kono ku fara yubun imallahu min fadl idan ka kire da zan wada da su na goma sha daya wasulul mar'ati ala al-ajr على الأجر الرجل المجاعد بحسن آه على زوجها وعلى أولادها وأسرتها mace da ta yi aure tana samun lada idan ta rike aurenta a kan yadda shari'a take son ta rike tana samun lada mutumin da ya fita jihadi ita ake ba wannan lada ita mata saboda abubuwa guda uku in ji mata abu na farko kyautatawa da ake wa mijinta ta cancanci a ba ta ladar mai tsaki kyautatawa da take a kan ƴaƴanta wajen ba su tarbiyya kula da su na uku kyautatawa da take a kan famili da suke rayuwa a cikinsu waɗannan abubuwa guda uku sun ba wa mace ladan jihadi ko da ba za ta fita jihadi amma abin da ya jawo mata shi ne mai aure aure ya jawo mutuwa to yau kuma za ka ga cewa mata da yawa ba ma ba ta yau ta wani ba ana samun wasu mata da yana da wahala kwarai don saboda ba mu san me yake faruwa ko zunubin da ake aikatawa ne a cikin auren yake sa matar da take cikakkiyar kaunar amma yanzu an zo ana samun sana'a sai ka ta maka baba da kuma kila kafin auren ana cewa ko daga kai sai rijiya ko kuma daga kai a sai ko sai mutuwa ne ne ba ma mene ne ne koko duk zai irin waɗannan kalamai ne yau zara da an yi su yanzu an zo kuma ba a zo ta kai su waɗannan abubuwa guda uku da muka ambata yawanci inda za ka same su sai cikin iyayenmu na da iyayenmu da waɗannan da ake kallon su mafi karatun boko ba su suka kyautata a wai kuma su suka kyautata wa mazajensu kuma su suka kula da ayyana yanzu wata matar ga karatun boko digiri ba ɗaya ba ba biyu ba amma kamar mahaukaciya take ke kan yayi a kan ma'auren gaba ɗaya tunda na ji wata tana maganar cewa ita yanzu ta samu level 14 don haka ya ko mai gidan ke yarda ko ba kan ya yarda shi ya jiyo ko sai da ke ta yi karatun boko ta samu aikin gwamnati level 14 saboda haka yanzu ta wuce ta yi ma wani namiji biyayya tun da tana da kariya da wajen gwamnati ana biyar da level 14 ba za ta yi maka ladabi ma ba da sana'o'i wani ke wanka da daɗi a kawai ta wuce wa rai in gada ma ta sake ta tana da an gashin wani za ta ci abinci shi ta nan wannan shi ne da nan gaba ɗaya an manta da batun aure ana yin a kan lada da ibada kana da kuɗi ko ba ka da kuɗi ibada kake kana da abin da za ka ci ko ba ka ci ba dole ka bauta ta ba su ɗin waɗannan fitsararrun mata wanda idanunsu ya bushe su ne suke ta taruwa ko nono ba ta iya ba an haifi yaro amma madara yake sha yana gidan wasu ita kuma tana ofis ina soyayyar ba da ta samu na ne. wanda a cikin hikimar shayarwa da Allah ya ce ya ɗauki abincin yaro ya saka a mamar uwa ai kuran abincin yara ne da abincin ba wani kular abincin ya mutu da karka ɗauka wai wani abu ne wanda aka yi masa na aro kular ga kuma wanda ubangiji ya tada kula ce wanda na ajiye abincin yaro to yanzu wannan kular an ajiye abincin yaro ta ma tsabi ta zubar ta je ta ba wa yawon mata alaƙar da ake buƙatar ta soyayya da sosai ba babu ma da ko kana so ko ba ka zuwa ga magana take ba ruwa na ba tattaka tana aikin gwamnati ko ta yi ko ta bari duk ɗaya a gudu ba sai an gaya masu wannan kuma ita ma da take wannan gwamnatin duk shiri ta ɗaya take tafiya sai za ka ga yawo tun da sabon sun da bakwai an zai a uwa da ta rage ba za ka za ka wani jini da wani karfe kudin yamma tana ƙwaƙwa ina alaƙa kuma wani abin ta kai ci in ba sa ba yaran an danka su a hannun wanda addinin su ma ba ɗaya ba ita ta ce moriyar tusa ba yaro duk tarbiyyar da take wani tusa ba ko ba ta ba Allah ya kai farfesa shehu Umar eh yake dan boko mai hankali na ta. kuma professor ne shi karka rauka da san boko professor eh su ne ba wai iyayen boko ya ce dan boko mai hankalin Allah akwai wani littafin da ya rubuta gaskiya dokin karfe na rasa yadda ake na rasa littafin ina da shida amma na rasa yadda yanzu na tare wani littafin da sawa ko wara ta sawa da ta ciwo a ciki yake magana da ce sai zana har hoto yake zana za a ganka da sassa da yake da tara ce da ka ana kauri za a tafi an bar da miji mijin bai more ta ba ita ne kadai take moran mijin shi ma bai ma gane ba ma tana moran mijin ma bai gane tana moran tun da yanzu idan ka sama mata aiki to sai ka nemo masu dafa wa 'ya'yanka abinci ko a cikin kudin wa tattalin arzikin da ne yake sabuwa ne daga gane ba domin da kana gida ba za ka ga komai aiki ka biya wannan amma tattalin arzikin da ne yake sabuwa naka kuma yana sabuwa haka ne kuma to idan ba ta nan kuma sai ka samu mai gadi ita kuma za ta biya da kuɗin ta sannan duk kuɗin da kuma ya ƙare a lafiyar kwasulati in ta karbi kuɗi ta zai biya in ta ranga da abu kuma ofis in ta dawo da kuma a yi two times haka take faɗa Allah I am very gidan da take riya so da ka ko kwanciya da ita zai yi tana riya wallahi very please I am too tired wannan shi ne abin da ake shi ya zama ga kawai ta abin da kai tare gaba to ɗan da kuka haifa ta samu ta shayar da shi nono don ya kaunace ta ta kaunace shi ibn al-qayyim yana cewa da shan mama da goyo yana saka ɗanki ya ji tausayin bayan ya ba saboda wannan sunan jikin nake da yake ji yana kamfara ne da cikin tausayi yana ƙara da zuciya to yanzu wani matan shi ita. wai ita ba za ta goyi shi zai ga shi wani sai keke da shi ya sa ɗan gaba ko an san wata jaka an saka yaro wai shi ne mai goyi kai wa ita kai goyi wannan ba a sa da a cikinsa ba ai uwar da aka sa na a cikinsa shi ita ne ake son dumin jikin da ya shiga yaro wani sinadari ne wanda ubangiji ya tana da musamman aka ajiye masa kudar da a kirjin uwarsa duk lokacin da ya dace ya ya zuƙa ya zuƙa ya bar mata sai ta riƙe haka aka yi haka Allah ya shirya abu karka dauka an mata mama da kai ka ji daɗi ne a kuda sai ta ta abin abincin ɗanta da za ta yi ba to nono ma bai sa kuna sha ana shan sannan kuma babbar matsala ce ne a irin wannan kasar albashin ki ba zai ishe ki ne ba ga wani wanda albashi in dai tsoron albashi ne <laughs> ba ga wanda albashi zai yi ba a kasar ban zai dai albashi ne gwamna ba ko ka sani a ake biyan ya kamata mu san albashin sa a cikin kudin mu ne nawa ake biyan ta albashi saboda mun san akwai level 1 level 3 to level 14 wa ne duk kowa an san albashin sa nawa ake biyan sa kai ka bari magana da ka sani karka faɗi abin da ba ka sani yawa ba ka sani ba ja ke da kai shi ni ban sani ba to ka ga ba ka dare amma shi yana ta kokarin ka kai kirda da shi kenan amma dai ina ga maka cewa yanzu idan ka ce watakila ya yi rita a ce ana biyar da ko dubu biyar da ko wani abu da to wanda ya kai matsayin a aikin gwamnati a shekaru da ya kai to da shi da matarsa ko matarsa ko ƴaƴansa ko wasu ƴan uwansa dubu ɗari biyar sun ba abin da za ta masa yau wala ba za ka masa yau so kaga kenan famsa rita ya kamata a bashi zakka ma kenan ba kaskantar da muke ba amma dai wannan kudin ba za su ishe shi ba sai dai in Allah ya taimake shi ya yi da barbaru ya ba wasu abubuwa wanda suke ɗan shigowa to shi amma wannan dubu ɗari biyar ɗin da wata in ka kula nauyin da yake da kake lokacin da zan kwanta da ta ta da yaya da jikoki ga ga yara ba ga kudin makaranta ga wani da gawa sai ga wannan kudin to wannan ko shi da wanda ake cewa ya shiga gwamnati da ba. ya yi ritaya kuma ya gaba lafiya yana samun wannan amma wani wanda bai zama kwamfan sai ya ritaya a to wannan ga ai a ci kwakwa suna kuma wannan magana yawa so ita mace za ta samu ladan mutumin da ya tafi jihadi matukar tana kyautata wa mijinta matuƙar kuma tana tarbiya ga ƴaƴanta matukar familin da take ciki tana kula da shi abu na goma sha biyu shi ne al'adu wal masuba ah, shi ne za ta samu lada ko zai samu lada shi ne aura saboda in yi haifi ya'ya ya rasa zai samu lada shi za a ka za a zama sallallahu sun wasallam yake nuna cewa wanda ya haifa ya rasa ka binne ya'ya biyu ƙanana to za su zama hijabi a gare ka daga gwarin mutar jihar to wanda bai aure ba ina zai samu wannan falala wani daga cikin magabata yaron ya rasu karamin yaro aka zo ana jajanta masa yace ai ya dade yana jiran yaron ya mutu da mutu ba zai yi to wanda wanda bai san magana ba zai ga kamar ma hukunta yake aka tambaye shi ko dan menene yace saboda annabi ya ce wanda ya ta karami ya kuma ya hakuri to zai samu yaro ta kofar gidan aljanna ya yaron yana jira ko shiga tare yace ce za nake son ya mutu tun yana dan kankani dan ya jira ni ba ta ba na goma sha uku هناك منافع أخرى malam da akwai wasu amfani na daban wasu amfani na daban shi ne ifafun nan wa qatlul basar wa ghayr zalika min masail zawat akwai abubuwa da yawa daga ciki akwai kamewar rai akwai kuma wato abin nan rinsa idanu da sauran abubuwa da jin daɗin kawai abu na goma sha hudu shi ne ikirazu nisbuddin duk wanda ya aure to ana ga ya tsare rabin wato addinin malaka azwaji mukmilan lil iman wa musa'idan ala tafarrub li qanatin aure yana daga cikin abin da yake cikawa mutum imanin yana kammala maka rabin addini yana taimakonka wato wajen ka shigarsu da yi ma'allala idan mutum ya aure to tunanin mace dai a kan wani abu daban wanda za su ja su cikin ibada ya fita daga wannan ba saboda aka dole ya zama cewa aure ya taimaka maka wajen wato cikar imani har ma a wani hadisi ana kallon cewa wanda zai aure kamar ya ci karabin addini ya ji tsoron Allah a kan tsoron rabin abu na goma sha biyar shi da ya ta hamulin masuliya wato ɗaukan nauyi duk wanda ya aure za su mai shi yana ɗauke da nauyin ciyar da masu matarsa nauyin ciyar da 'ya'yan nauyin suka kuma karanta nauyin jinyar su nauyin dukkan wasu abubuwa a kansa yake wato kenan yana saka ta kasara da ɗaukan nauye-nauye wanda rayuwa take saba wani wanda bai yi auren ba ba zai saba da ɗaukan irin waɗannan nauye-nauyecin ba su aure yana taimaka maka wajen ka fita kwanago ka je ka yi aiki ka yi tanadi saboda nauyin matarka jinyarta suturarta abincinta wurin kwananta da sauran wasu abubuwa na goma sha shida shi ne ajiro na fa'a samun ladan ciyarwa Allah yana son ciyarwa musamman matakka da yana son ka ciyarwa domin hidimar da kake ta daukar nauyin matar ka da ciyar da yara sadaka ce wacce Allah kada ya san abin da yake biya abu na goma sha bakwai shi ne istiqrarul hayati wal adab shi ne aure yana tabbatar da samun nutsuwa wato a cikin rayuwa da kuma ta haƙƙaƙa ulugun na zuwa tsakina, aure yana tabbatar da wato bayar da wata nutsuwa da saka kwanciyar hankali da wani ire-iren waɗannan a cikin rayu waɗannan su ne a sai fa'idoji da mai aure yake samu wanda kuma mai aure wanda baya aure ba zai same su ba a cikin rayu to sai babban jiwon abin da muke samu kila muke ta magana a kansa mun faɗi wannan falalar da sauran ma babu yadda za a yi ka iso ma wannan falalar da muke bukata sai in an samu taisirun gaba sai in an sauƙaƙa auren idan an sauƙaƙa auren da yake kowa zai iya shigo wannan kuma shi ne darasin mu na gobe don ba zai yi mu shigar da shi a yanzu ana ba yawa hanyoyin sauƙaƙa aure da kuma abubuwan da suka hana auren ya sauki kuma duk mu muka tsage su amma dai gobe da rasu da zai yi magana a kan wannan insha Allah na yare na zaka kuma kuna son karfe to wannan bugawa akwai tambaya ɗaya da muka muka tsallake ta wani hoto yana tambaya a kan kofo ne to ban gane a kan kofo ba kuna ta yi ba hoto salatu wa salamu ala rasulillah wa ba assalamu alaikum wa rahmatullah karamaka Allah akwai masu bukatun addu'o'i kamar haka akwai wani bawon Allah na yana babban malam da wasa shi addu'a yana so ya zama babban malami a gare su to Allah ya ce ba kuma Allah ya sa ya ji tsoron Allah dan ba malantar kadai ba Allah ya baka ilimi mai amfani wanda zai sa ka ji tsoron Allah ko wannan shi ne babban abin da ya kamata ku kai wa kake na akwai wani eh, bawan Allah ya kawo alƙur'ani guda biyu ya ce yana da bukata ne a kasuwancin sa Allah ya buɗa masa to Allah ya ji ya buɗa masa da wani bawan Allah shi ma ya kawo guda hudu ya ce shi ma da bukatun sa na alkhairi Allah ubangiji ya biya masa to Allah ya biya wani bawan Allah ya ba da sadaka naira dubu ɗaya shi ma ya ce na da bukatun sa na alkhairi Allah ya biya masa bukatun Allah ubangiji ya biya mata da dama da suke da da ciki suke roƙon addu'a Allah ubangiji ya sauke suna jiya. Allah ya sauke su lafiya ya sa albarka cikin abin da za su haifa na bayan Allah ne da suke kama da gidan haya suke roƙon mana ya ci da addu'a Allah wanda ya kare mu suna su Allah ubangiji ya tsara musu Allah ya ba su gidaje na eh takarda na kashe kamar neman taimako ne na rashin lafiya saboda abin ya yi karfin su in akwai wanda zai isa ba wani ko kuma akwai wanda zai yi suna da bukatun ne a isar musu haka kamar dai magana da magana ba akan mutum ishe su kila ne shi ma wannan bawan Allah ana neman naira miliyan bakwai da dubu ɗari bakwai eh, miliyan bakwai da dubu ɗari bakwai da ake nema da na wannan jinya da zai maka hibra kilesu za a canza masa kuma kenan to shi ne ke bukatar wannan kuɗi ko akwai wani da ke kira masa kuma da ke taimakawa ne yana da kada kuma ko ga lamba a kan da kuma lamba duka Allah ya sa dace Allah ya sa a dace ya samu amma irin wannan kuɗin dole sai gwamnati yawa ba mu gwamnati kawai miliyan bakwai yanzu ko ranar ko ranar farko ramadan muka fara kaka taimako a nan bara a samu wannan ku gaya maka mu gaskiya ko tun daga ɗaya ga wata ramadan muka fara kaka kula ana zagaya ba za a tara miliyan bakwai shi ne gaskiyar magana saboda ga irin wannan abin su dai gwamnati shi yasa kullum ke magana a kan gwamnati su yi abin da ya kama domin Allah ya fara kwata ya tsora musu wannan nauyi mu bayan su suka roƙa suka tambaya kuma su suka nema ko ba su suka nema ba su suka nema kullum muna cewa a gyara asibitoci a saka abubuwa a yi wa mutane abu ya ishirin sauran duka kowa zai dauka harkar ilimi ta zama free harkar lafiya ta zama domin free kaga waɗannan idan aka sami ilimi yana samuwa free harkar lafiya duk inda kaje asibiti za a zo sai free ne ke samu to sauran abubuwa masu da kama a kusa to amma da wannan wannan ne za mu tawo kowane harkar biliyan bakwai sai Allah sai an da shi Allah ya sa a kawo Allah ya sa a daga amma miliyan bakwai nawa kake a wurin gwamnati ai ba komai ba duk da cewa muna da yawa za a yi ta cewa don ruwan ya yawa baya jin mai man ne ba su ba ba amma an zuwa ba ba dole ne ji ba wala an zuwa ba ba dole ne haka ba kuma suna da man ba ba su suna da ba su zuba ba ne kawai Allah ba da ikon yi Allah ta a gyara Allah kuma ya ba shi lafiya